Shirin wanda an kasa shi gida uku akwai na ma'aikata da kuma na wanda ba sa aikin gwamnati sai na marasa galihu. Shugaban hukumar taimakekeniyar a jihar Bauchi Dr. Mansur Dada ya yi karin haske game da shirin. An fito da wannan shirin ne ganin cewa akwai jama'a da yawa a jihar Bauchi wajen miliyan takwas. sai aka lura babban matsalar da ake samu shine ba mutum ya je asibitin ba kuɗin. da za a yi amfani da shi wajen kula da majinyacin shine babbar matsalar da mutane da yawa suke samu wasu suna iya biya wasu sai sun ci bashi an kai ga sai da dabbobi ko jinginar gida kafin a samu a aiwatarwa mutum jinyar da ya kamata wasu kuma saboda tsanani suna haƙura ne rashin lafiya sai dai abin da Allah yi to shine aka ga ta yaya za a yi yi maganin wannan matsalar kuɗi don akwai asibitin akwai likitocin akwai kayan aikin amma ka samu kuɗin da za ka je ka sayi kati a ganka a tura ka test laboratory a yi test a dawo a rubuta magani ka sayi maganin nan shine babbar matsala to wannan dalilin shine yasa aka fito da wannan sabuwar hukuma akwai shirye-shirye kala wajen uku wanda muka fito da su don a ga an samar da waɗannan kuɗin kula da lafiya na jama'a faɗin jihar bauchi matukar kana cikin da'irar jihar bauchi wannan shirin ya shafe ka akwai shirye-shiryen da muka fito da su ɗaya bayan ɗaya wanda insha Allah za a bi kowa don ya samu ya shigo yadda in ka je ka asibiti ba sai ka yi tunanin ina za ka samu kuɗi ka biya wani duk lokacin da rashin lafiya samu mutum in ya je asibiti za a kula da shi wannan hukumar za ta ɗauke nauyin wannan kuɗaɗen wannan shiri ne na marasa galihu to a wannan shirin yanzu mun fara shi shi wannan na marasa galihu a yanzu a haka muna da mutum 155 a fadin asibitoci 13 da muke da su a kirfi kuma cikin ikon Allah mun samu mun biya musu kuɗaɗen kula da lafiyansu har na shekara ɗaya. Shi ma nasu jami'in shugaban ƙaramar hukumar kirfi Alhaji Garba Musa Bara ya bayyana ba da goyon bayan karamar hukumar don cimma burin shirin. Wannan tsarin da aka kawo musamman ga mu wayanda muke tare da jama'a a suke wato jama'a lokacin abu ne mai matukar amfani kuma muna mara da shi so goyon bayan mu ana da ɗari bisa saba da ɗari abin da iya tunawa shi ne bayanin da ya cewa hakika a ƙasashen mu kawo waɗanda ba za su iya yin kuɗaɗen maganin su ba ko da ma ana yin su zuwa asibiti dole a ƙarshe ko a sai da kaddara ko a yi bashi ko a yi jingina ko kuma a haƙura wannan haka kuma kowa ya sani to wannan abin da kuka kawo ba ya tabbatar da cewa ana da universal coverage din da ake anticipating to insha Allah a hankali a hankali kowa ma zai iya zuwa asibiti ya samu magani shugaban karamar hukumar kenan da bayani dangane da shirin taimakekeniya don marasa galihu abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya